mai albarka masjidu nurul islam da ke nan farfajiyar esteem international school wuse zonfo a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da karatun wannan littafi na al-thalathun al-mubashiru na biljanna rubutawar babban malami dr mustapha murad hafizahullah idan yan uwa ba mance ba yau muna shafi na 56 ne tarihin babban sahabi aliyu ibnu abi talib wanda wannan shine darasi na uku a cikin tarihin nasa ko to a baya mun ji yadda ta kaya tsakanin sarkin musulmi aliyu da wani banasare akan sulke ko da yadda aliyu dan abi talib ya girmama doka ya girmama shari'a ya girmama alƙalanci bai kalli matsayinsa ba wanda dama dalili daga cikin dalilan da ya sa muke wannan karatun don mu gane wai shi musuluncin nan da ake ta ƙoƙarin a fenti shi a duniya menene musuluncin nan menene tsare-tsaren shi ya yake da mai da mai ya zo da shi shin wasu ne suka zo da 'yancin ɗan adam ko ko a'a kwafa suka yi a musulunci wasu ne suka zo da girmama me kuke cewa rule of law ko wai rule of law wani abu ne haka shin su suka zo da shi ko mu muka zo duk wannan a cikin wannan karatun za mu fahimta har kullum idan mutum bai san abu ba to yana iya ɗauka kamar ba shi saboda bai sani ba amma wanda ya sani cewa akwai wannan abu a musulunci to ba zai yi sha'awan na wasu ba tun da dama muna da shi a gida yau da a ce musuluncin nan bai girmama mace ba bai girmama yaro ba bai girmama maraya ba bai girmama kaza ba wanda yake da magana sai ya yi amma babu wata gaba da za ka ɗora musuluncin nan da waninsa face sai ka ga wallan wancan gefen sai kaga musulunci ya fi shi yin tanadi ga wannan gefen fiye da wancan da ake wa kirari to da wannan zai sa ka ƙara natsuwa da musuluncin nan ka gode wa Allah da ya azurta ka da musulunci idan mu 'ya'yan musuluncin muka gamsu cewa musulunci ya fi kawo kare haƙƙin ɗan adam da girmama doka da ba da haƙƙin mata da haƙƙin yara da sauransu in muka fahimci haka muka gamsu cewa a musulunci haka yake to babu wanda zai zo ya kawo mana bakin musulunci mu karba ya ce musulunci ko bai kyauta ba sai mu ce a'a baka dai san musulunci ba amma dai musulunci kaji yadda yake su wannan darussa ko irin waɗannan gaɓoɓi suna da mahimmanci ya zama muna fahimtar su idan muna fahimta waɗannan gaɓoɓi zai taimaka mana ainun musamman irin yadda muke ainihin rayuwa to yanzu sai wa hadha mashhadun akhar min mashahidil adali al-alawi ko to ga wani bangare na daban daga cikin ɓangarori na adalci da aka samu daga shi aliyu sarkin musulmi faƙada ja'a ja'adatu ibnu hubaira ila aliyin wani wanda ake ce mushi ja'ada dan hubaira ya zo wajen aliyu dan abi talib faƙala yake cewa ya amiral muminin ina hamsin da shida a nawa dai haka ne ba yau wacan kusan ƙarshe haka ne yake cewa ya kai sarkin muminai ah, ya atika rajula ne anta ahabbu ila ahadihima min ahlihi wa malihi mutum biyu na iya zuwa maka ɗaya daga ciki ya fi ƙaunarka fiye da rayuwarsa fiye da iyalinsa da dukiyarsa ana ganewa mutane ne guda biyu mabambanta ɗaya yana ka fiye da yadda yake ƙaunar iyalinsa yana ka fiye da yadda yake ƙaunar dukiyarsa wal'akar shi ko ɗayan lau ya zuba haka na zaba haka. Eh, da yana iya yanka ka inda zai samu dama ya yanka ka to zai yanka ka ai kaga sun bambanta ko bi ma'ana masoyi da me da maki wannan a dunkule kenan eh taqdi li hadha ala hadha sannan in ka tashi yanke hukunci sai ka ba wannan da yake son ya kashe ka ka bashi gaskiya akan wanda yake kaunarka ana ganewa idan aka zo maka haka kake yi ba mu labari me yasa kake haka mutane biyu ne ka san wane baya son ka wane kuma yana ƙaunarka mutuminka ne idan kuma ka tashi wanda yake mutumin ka din sai ka bashi rashin gaskiya tun da bai da gaskiya shi kuma wanda yake baya ƙaunarka duk da rashin ka, sai ka bashi gaskiya saboda shi ne mai gaskiya haka kake yi e eh, ƙale ce falahazahu aliyun sai aliyu ya dunguri wannan mutum ya dan tsikare shi wa kale ce inna hadha shay'un law kana li fa'altu wannan lamari ne da a hannuna yake yadda kake so haka zan aikata walakin inna ma za shay'un lillahi wannan abu ne wanda yake hannun Allah bi ma'ana inda doka a hannuna take yadda nake so zan yi ana fahimta amma a hannun Allah doka take yauwa Allah shi ne yake yin doka shi yake faɗar yadda za a yi to tunda Allah ya yi doka ni na zartarwa ne idan na ba mai gaskiya gaskiya to na zartar da dokawa doka Allah jama'a ana fahimta amma inda ra'ayina ne bai yiwa ga mai ƙaunata in goyi bayan wanda baya ƙaunata ɗabi'a ta ɗan adam ba yadda za a ya goyi bayan wanda baya son shi ko ba haka ba ya ce da al'amarin a hannuna yake to hakan zan yi amma kuma abu ne wanda yake a hannun Allah yake wa kana aliyun radiyallahu anhu yamshi fil aswaqi wahdahu aliyu dan abi talib yakan je kasuwa shi kadai yana kasuwa wannan gaba akwai darussa da yawa darasi na farko shine cirewa masu girma ko waɗanda Allah ya ɗaga darajarsu cire masu girman kai yanzu wani yana ganin ya fi ƙarfin ya je kasuwa ko a ganinsa shi babba ne ya fi ƙarfin ya je kasuwa ya ture a ture shi a'a alhali mu annabi muhammad yana zuwa kasuwa da kansa yi fa ne yana yawo cikin kasuwa yana cuɗanya da mutane har ma kafirai suka yi masa gori Mali li rasuli ya kuli ta'am wa wannan wani irin annabi ne kuma yana cin abinci kamar kowa yana shiga kasuwa ashe shaidar alkur'ani ta tabbatar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana shiga kasuwa ko to wannan kuma almajirin manzan allah ne shi ma gashi yana shiga mai kasuwa to dai gafata malam in malam ne kai idan gwamna ne kai idan ma menene kai wanda ya fi ka daraja annabi muhammad ya shiga kasuwa eh ashe shiga kasuwa ba kaskanci ba ne an gane ai shiga kasuwa ba kaskanci ba ne yau ko da gwamna ka zama ko ko ka zama shugaban wane ne za ka shiga kasuwa matukar kana so ko ka zama wani babban malami miki ana ka shiga kasuwa shiga kasuwa ka sai abin da za ka saya ka leƙa ka leƙo kai ma sai dai kasuwa tana da hadari amma ba a hana ba asali kenan kuma shiga kasuwar alama ce daga cikin alamun da ke gwada cewa mutum ba ya da faɗin rai wannan darasi na farko kenan darasi da za mu ɗauka kuma ciki to dai yau <clears throat> ba na tsammanin ko ciyaman na iya zuwa kasuwa <coughs> sai dai ko kansila kansila shi ma kasuwa unguwa banda kasuwa ƙauye domin za a sace shi ko ba ka ba duk kansilar da ya je cin kasuwar ƙauye sace shi za a yi eh? in dai kansila zai bar gari ya dan je kasuwa ƙauye ai galiban a bayan gari suke ko za su ɗauke shi shi ma ya zama kuɗi ai sharrin shugabanni su cinna shari'a a ƙasa kenan sai ka ga mutum yana yawo kamar ɗan bursuna daga gidansa sai mota mai ihu sai inda zai sauka sai gidansa wuri uku kawai ke zuwa gidansa mota mai wannan ƙara sai kuma inda za a sauke shi ofis nan nan nan nan haka rayuwar take in ba nan ba ina yake iya zuwa ko dai yana gida ko yana ofis ko yana cikin motar nan nan kaɗai yake samu ya shuru bil aman in ba nan ba babu me yasa yau mutane ba sa iya zuwa kasuwa don suna shugabanci me dalili ba su yi adalci ba wannan shine babban dalili idan mutum ya yi adalci yana iya zama cikin mutanensa hankali kwanci nan ba daɗewa mun karanta umar ɗan katabi ko kafirai suka zo suka gan shi a kwance ba kowa a bayan gari can cikin gona saboda cikin waɗanda yake wa jagoranci ba mai jin haushinsa ko da aka kashe shi ɗan waje ne ya tsallako ya kashe shi kuma ajanda ce international kashe umar ba daga madina ba ne ajanda ce ta duniya cewa matukar ba a tunkuɗe shi ba musulmi ba za su watse ba in ko musulmi ba su watse ba ba za a cimma abin da ake so ba na tabbatar da kafirci sai aka haɗa kai wurin ganin an halaka umar ashe ba mabiyan umar suka kashe umar ba ana ganewa da haka ya ce ya gode wa allah da ya sa wanda ya kashe shi daga waje ya bullo da wani ne cikin gida ya kashe shi to da zai tuhumi kansa cewa wane masa rashin adalci har ya kai yana bukatar ya kashe ni sai ba a samu haka ba ko yanzu idan gwamna ko ciyaman ko sanata da sauransu idan aka samu ɗaya daga cikinsu ya shigo cikin jama'a yana yawo ya kuke ganin za a ƙari za a kwashe lafiya eh gwamnan da ya rushe gidajen mutane ana fahimta ko ya ƙi biyan albashi wata goma sha shida ko sha biyar ko wata ashirin sai ya zo cikin mutane yana yawo ya za a kwashe ana ganewa jama'a ire-iren waɗannan abubuwa ma'auni ne da ke gwada maka shugaban nan a lahira zai samu matsala duk shugaban da baya iya shiga cikin jama'arsa ya kewaya cikin kwanciyar hankali da raha kamar yadda gwamna zulum yake yi ana ganewa yanzu idan aka samu wanda zai iya kashe gwamna zulum ko dai dan boko haram ne ko ko dan opposition ne shi ma mara tsoron Allah domin akwai 'yan opposition ɗin 'yan hamayya masu tsoron Allah sun san daidai ake yi ana kwatantawa suna goyon baya wanda Allah ya fi musu fati ana ganewa addini ya fi musu siyasa gaskiya ta fi musu kwabo ai akwai su to irin waɗannan ba za su iya kashe gwamna zulum ba kuma ba za su iya kai masa hari ba suwa ke iya kai wa gwamna zulum hari sai 'yan boko haram wanda Allah ya kawo su ta hanyar wannan gwamna mai yi don Allah kuma mai yi da gaske a zahiri wala nuzakki alallahi ahadan amma zahiri domin duk wanda ya tashi yana yi don Allah to Allah zai taimake shi ko ba haka ba da shi gwamnan ya zo yana yi don Allah an samu taimakon Allah ko ba a samu ba an samu taimakon Allah kuma abin ya ragu ma iya cewa boko haram ya rage da kaso 80 zuwa 90 bisa ɗari a abin da muke gani a zahiri wallahu alam ba jami'an tsaro ba ne mu amma abin da ke bayyana cewa boko haram to ya yi ƙasa da kaso 80 bisa ɗari dalilin gwamna zulum shi ko Allah ya duba zuciyar shi ya ga don Allah yake yi jama'a kun fahimci maganar yau gashi yana iya yawo cikin jama'arsa saboda ya zo raba musu abinci gwamna zulum da shi ake raba mutane buhu yana yawo cikin mutane ba mai kai mai hari malam kwanan nan yaushe ne nake karanta ce duk wanda ya san ya yi aiki a jihar nan ba a biya shi haƙƙinsa na fensho da kaza kaza ba to ya zo ya faɗa in dai akwai ko mutum ɗaya ya zo ya faɗi eh? nawa ake ba gwamna zulum wanda ba a ba sauran gwamnoni eh nawa ake bashi daga nan daga nan abuja wanda su ba a basu wanda ya iya biyan wasu ma sun mutu ya biya iyalansu ana fahimta jama'a ashe me ke sa shugaba ya zauna lafiya adalci to wai idan shugaba ya yi adalci aka yaba masa aka mai addu'a baina wanda ke cewa ana masa kamfen baina wanda zai buɗe baki ya faɗo abin da ya ga dama shin gaskiya ce ba za a faɗi ba idan mutum ya yi kirki ba za a yi misali da shi kuma da kirkinsa ba saboda saura su yi me su yi koyi da wannan aiki na shi na alkhairi ashe kenan shugaba yana iya zama abin ƙauna a wajen jama'arsa idan ya yi wa jama'arsa mai adalci ana ganewa jama'a shugaba yana iya zama abin ƙauna a wurin mutanensa in yi musu adalci yanzu dai ga aliyu dan abi dalib yana yawo a ina a kasuwa kasuwa wurin wane ne wurin jama'a ne don ina gaba inda ya kai kasuwa mutane saboda taron jama'a ne kuma kala-kala illa dai kasuwa yanzu akwai sharri Allah ya tsare mu Ya sa annabi sallallahu alaihi ce mafi sharrin guri shine kasuwa wani lokaci na shiga kasuwa unguwar mu haka malam fasa siyayya ne na fita fasawa na saboda dai kusan kaso casa'in bisa ɗari na mutanen ciki banda masu sayar da kaya wanda suka zo sayayya mata ne mata mata malam ina mamaki mutum ya bari matarsa ta je kasuwa sai ka rasa ina ya aje musuluncin mata mace ta bangaje ka wannan ta bangaje ka nan wannan ta bangazo ka nan malam idan aka yi minti talatin a haka sai imanin ka ya sassaƙe ƙasa wallahi kasa imanin ka zai yi to gara ka fita ka ba su wuri ka ce mun kyale muku kasuwa Allah ya sauwake ga Aliyu da Abi Talib a kasuwa yana yawo a kasuwa haka ne ko eh wa huwa khalifatun yurshidu dal kuma shine khalifa yana shiryar da wanda ya bace da ya ga mutum ya kama hanyar kwange ana ganewa batacce wanda ya kama hanyar kwange yana cuta a kasuwanci sai ya ce a'a ba haka ake yi ba kaga yadda ake yi shari'a ta yadda da haka ba ta yadda da haka ba wannan shine aikin shugaba tarbiyyar jama'a amma lalatattu su ce sai mun gyaru mutane su gyaru idan ba mu gyaru ba shugabanni ba za su gyaru ba wa ya faɗa haka ka kawo wanda ya faɗi an ce kama kuntum yi wallah alaikum ba haka suke kawo ba ka je ka duba yan hadisi ne ko me matsayinsa je ka duba in hadisi ne kuma in ya inganta ba haka magana take ba ba haka ku je ku duba shi yasa mutum yi bincike akan abu kafin ya faɗe shi kama kun tumi wallahi alaikum eh yawa sai ka ɗauko abu ma misali na hankali sai ya rushe wancan magana ka san baya da za a hankali rushe shari'a yanzu ka duba china saboda su misali mutanen kirki ne masu imani mu da 'yan china suwa suka fi imani ba muke bauta Allah ba ba mu ne musulmi ba su ko imani da Allah ma ba su yi ba amma Allah ba shugabanni na kwarai ana ganewa ai da haka wacce magana ba haka take ba shugabanni suke gyaruwa mabiya su gyaru idan shugabanni suka gyaru suka bi ka'ida mabiya za su bi ka'ida eh. shi yasa kullum muke misali a ƙasar nan duk inda ake karya doka babu wanda yake fara karya doka sai masu matsayi a gwamnati aƙalla dai mu nan najeriya babu wata doka da za a kafa face su wanda suka kafa doka suke fara karya ta wannan misali mun bayar ya fa kirga doka a najeriya wanda zai karya doka sai yana takama shi wane ne don haka ya fi karfin me ya bi doka eh ka duba ka duba wannan wannan yaro karami fa tunda ba wani mai shekaru bane yake shugabantan kasa kaman Koriya ta Arewa manyan janarori manyan sojoji abinda yaron nan ya faɗa shi ake yi eh aiko kaga sun ci nasara tunda me sun zama kadangaren bakin tudu eh wallahi mala ina sha'awa ce kasan nan kasan musulunci ke da wannan karfin eh ga tsari ga biyayya kar wanda aka sake gani ya yi irin askin shugaban kasa kuma ba mai sake yi <laughs> eh, wato ba wai wani abu ake so a nuna ko isa ba disfilin kawai ake so a nuna ana ganewa kawai so ake a gwada akwai me akwai horo an hana kaza Shi kenan ya hannu wallahi da a ce za mu bi dokan najeriya matsalan mu sai ta rage duk da dokan najeriya kusan ihun ka banza ne doka ce ta wasu mutane amma ko da ita din ma da muna bi za mu samu sauki me saukin da za mu samu akalla za mu rayu kamar sauran mutane amma kaga daban muke rashin bin doka jama'a matsala ne duk inda ka sani a najeriya ba abin doka eh sannan ga tsananci tsanance ga mugunta iri iri wannan fa khalifa ne yake shiga kasuwa in ya ga mutum ya yi ba daidai ba ya gaya mai wa yu'inu da'if yana taimaka mai rauni wannan yana tura kaya a baro kayan zai zube sai ya taimake shi yana kalifa ba gwamna ba ya fi karfin gwamna shi ke naɗa gwamnoni yana cire su lokacin da ya so aliyu dan abi dalib amma haka yake yi a kasuwa wa yamurru bil bayya'i wal bakkal yakan wuce da mai sai da kaya da masu sai da irin waken nan bakkal asali shine irin waken nan danye ban san shi da irin dai masu sai da kayan su kabeji salad yau wato bakal shi asali nau'ukan wake to zai wuce shi yana sayarwa fa yaftahu alaihi alqur'ana wa yaqra ya buɗe alqur'ani ya karanta masa aya ya masa wazi tilka darul akhirah kaga wancan gida na lahira kamar ana nuna maka aljanna kaga aljanna ga ta can Allah ce naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wancan gida da ka gani na morewa morewa ta har abada mun aje wannan gidan ne ga wanda baya neman girma a bayan ƙasa wanda baya ɗagawa a bayan ƙasa kuma baya barna ka gama hallu shahid baya barna a kasuwa baya barna a ofis baya barna a ko'ina baya ɓarna. yanzu mu me ake sawa kwara ɗaya wanda zai tunatar da mutane girman Allah a ofis su tuna da girman Allah kar su ɓanna eh? wani abu ne yake tunatar da su to a ƙasar da aka ce malamai na ƙasar kamar an ɗauke su jahilai ba su da hurumin aiki a gwamnati a ce ga eh, kowace ma'aikata an aje mata malami na addini kowace bangaren addinai suna da nasu kafin a shiga ofis sai an tara kowa an tuna masa Allah ko ba haka ba in ka shiga ofis ka aiki don Allah ka yi aiki bisa amana ka ji tsoron Allah ga ladan masu amana ga zunubin waɗanda suka ci amana ga shi ga shi ga shi wallahi wani ko ya zo da muguwan niyya zai fasa domin fa zakir fa inna zikira tanfa'ul mumini yanzu idan aka yi haka aka saka malamai su ma ba su samu aikin yi ba idan aka fito sallah a zahar a samu wani abun a tunatar da mutane idan aka fito la'asar daga ofis a samu wani abu a tunatar da mutane wani yana ganin yin haka ana ba malam kuɗi a banza shi karatun malam a banza shi kuma karatun shi wai ba a banza yake ba naka nema a banza ko ba haka ba yauwa da za a yi haka da an samu sauki amma na yi a kasuwa suwa aka aje don tunatar da mutane sai dai a aje dan karɓar raveno ko ba haka ba mai karɓan mai sai da takarda din nan a bashi kuɗi yana nan bakin kofa ko ina ka je kasuwa ga mutum nan tsaye yana sai da takarda dole ka sai takarda ko baka so kowane kasuwa amma wa zai tuna mutane girman Allah to tunda ba za a yi haka ba ko rubutu a yi a rubuta ka ji tsoron Allah wallahi wani in ya karanta sai ya tuna Allah eh to amma ina to kaji a rubuta haka a sa ka ji tsoron Allah wai ƙasa ce da ba a so a tuna mutane Allah wannan sarkin musulmin ne gaba ɗaya yake karanta wannan aya tilkar darul Ka ga gidan lahira na naj'aluha lil na la yuriduna uluwan fil Allah ya ce mun tanade ta mun sanya ta don waɗanda ba sa da ba su da manufar ɗagawa a bayan ƙasa da nuna su su ne san wani idan ya zama ciyaman an shiga uku wani in ya zama gwamna an shiga uku itaka wannan i murda wannan i rusa gidan wancan i nuna ma wancan mulki i karya wancan i sa a cire wancan allazina yuriduna uluwan fil su nuna kowa su suke yi to wancan gida ban su waɗanda ke danne mutane ban su wala fasadan muna sanya wancan gida ne ga waɗanda ba sa son banna a bayan ƙasa ba su yada banna wanda ke wannan wa'azi to dai aliyu na abi dalib ne wanda a yau in ku koma mafiya yawan ayyuka da muke yi muna yin su ne don mu samu girman duniya ko girman duniya da kuma kokarin yada banna summa yaqulu aliyu ɗan abi ɗalibi yakan ce nazalat hadhihi al-ayatu fi ahli al-adli wat tawadu'i waccan aya ta sauka ne akan mutane guda biyu masu adalci masu ƙanƙan da kai Mina wulati cikin shugabanni to kaga wannan shine sauƙi da muke samu da ni na fassara sai wani ce an fassara ne don a zagi shugabanni ko ba haka ba bari mu ji fassarar shi yanzu a ajatawa mu ɗauki tashi dai dalla dalla wannan aya ta sauka fi ahalil adili ta sauka ne akan shugabanni masu adalci wadu'i shugabanni masu ƙanƙan da kai masu gwada su ba kowa ba ne. minan wulati cikin jagorori akan su wannan aya ta sauka ana ganewa a kansu wannan aya ta yi aiki zamanin manzan Allah wannan aya tana aiki a yau duk shugaban da ba ya da girman kai yana iya zuwa a kama buhu da shi a ɗora wa talaka a kai a ce je ka gidanka za ka iya cewa a yi a matsayinka na gwamna ko ciyaman za ka ce a yi kuma a yi amma a ce gwamnan da kansa ne yake zuwa a kama buhu a ɗora wa talaka ko a loda mashi a mota malam wannan da ya gwada cewa wannan gwamna yana da tawalu'u ana ganewa alama ce da ke gwada yana da tawalu'u sanin zuciya bawa sai wa sai Allah amma a zahiri ya gwada yana da tawalu'u to kaji to a kansu irin wannan aya ta sauka tana aiki da tana aiki yanzu kuma ayar har ranar tashin alkiyama tana nan waɗanda suke da tawalu'u sannan suke da adalci wasu waɗanda aka biya su kuɗin fansho wallahi sun bari sai a lahira a biya su sun haƙura malam ƙasar nan ana zalunci mutum ya gama aikin gwamnati sai a ɗauki fenshonsa a kai wani mugu-mugun kamfani na 'yan fansho eh? wai in ya gama ba za a bashi kuɗin duka ba sai da rika ɓanta lama yana cin abinci wai dan kada ya kashe wato su sun fi shi hankali ya gama ya gama karatu ya yi jami'a ya gama ya aikin gwamnati shekara 35 amma har yanzu bai da hankali sai wannan kamfanin ke da hankali saboda waɗanda suka kawo wannan tsarin kamfanin nasu ne sun cuce shi tun yana yaro har ya tsufa suna cutarsa a yau ya gama aikin ma sai sun cuce shi eh shi 'yan kamfanin su ko su zo a turo wata yarinya da ɗan gajeren skate sa na so in ɗauki bayananka ne saboda mu ne kamfanin fansho da zai rika aje ma kuɗi yana taimaka maka me ya sunan ka ma dan faɗa mani <laughs> ɗan yarinya fa da ɗan siket ya faɗi suna ta rubuta yarinya ce tun uwarta ba ta aure ba yake aiki amma kaga ta zo tana rena marwayo tun uwarta ba ta aure ba shi ko yana ofis to amma tun da an riga an ɗauke shi an danka mata sai yadda ta yi da shi ko a samu wani ya raka ta da tsukakken wuya ya tsuke wuya ya zo ya zauna eh kowa Allah yana kallonsa wannan abin da ganga ake yi wai idan an fada ce wane ne to an fada kwarai kuwa ba haka ake yi ba me yasa a Najeriya ake haka malam Najeriya zalincin najeriya baki ne ba wai zalunci kaɗai ba bakin zalunci ake a najeriya to kaji zalunci irin na najeriya bakin ne mafi yawan ƙasashe ba a jam da yaro ya gama sakandare sai jami'a to mu ko saboda ana so a zubar da 'ya'yan wasu sai a ce akwai jam to jarabawa da ya ta sakandare ya ci kiredit tara ƙarya ce waccan a najeriya ne ce wannan yi ne ko yi wayek kai wannan ƙasa malam wannan ƙasa dun dai a tatsi talaka biya dubu arba'in kuɗin kaza dubu talatin kuɗin kai ta tatsi talaka jam ɗin ma ya biya kuma ya faɗi to kaji saboda Allah duk wannan zalunci ne yaron da ya kamata yana shekara ashirin ashirin da biyu ya zama likita malam sai ya fara hurhura bai zama komi ba saboda mugun zalunci idan ma ya samu ya tsallaka jami'a da kyar a ce yau ana strike gobe ana kaza jibi ana kaza shekara goma sha biyu bai gama jami'a ba idan ya gama shekara bakwai takwas yana neman aiki eh? duk wannan bai zama zalunci ba so kake masu yin wannan mu zo mu yaba musu kun kyauta wallahi mugaye ne kai ma ka san mugaye ne shine abin da ake faɗi kuma wannan baya taimakawa ƙasa saboda muna asaran masu basira yanzu mu dubi abu huraira shi abu huraira baiwa ce Allah ya mai daga Allah baiwa daga wa daga Allah da Allah ya tashi bashi wani za ga Allah ya bashi kwakwalwa mai saurin haddace abu amma memorin ɗan kaɗan ne wato nan da nan ya cika sai wani ya zube ana ganewa waye wani kuma ba ya da saurin haddacewa amma memorinsa na da faɗi ko me ya haddace sai ya taru a ciki da Allah ya tashi wa Abu Huraira baiwa sai ya bashi memory mai fadin gaske sai ya bashi zuciya mai saurin haddace abu sai zama na duk abin da ya shiga memorin yana da wurin zama wato gig ne mai yawa ana ganewa ai da ya shiga sai ya zauna da ya shiga sai ya zauna kuma da ya tashi haddace abu sai ya haddace sai ya duba ya gaba inda ya kamata ya yi hidima face a addinin Allah ya zauna ya haddace ma al'ummar nan hadisan manzan Allah ya haddace mata hadisai ta yadda nan gaba za a yi ta shiga cikin kwakwalwa ana ɗebowa ana amfani da shi yawa al'umma ajiya wannan ƙoƙarin da yake kuma sai annabi ya dafa shi sai ya masa addu'a sai aka samu nurun ala nur sai ya zama duk abin da ya ji inda ya taba ji magana ta gari haka yake to yanzu muna da irin waɗannan yara masu baiwa masu baiwa Allah ya ba su baiwa a ilimin boko Allah ya ba su baiwa a ilimin addini har su rayu su koma ga Allah ba a amfana da su ba saboda an toshe musu hanyar karatu kuma an kashe masu gwiwa ta hanyar gani yayyensu sun gama digirori ba aikin yi ko ba ka ba sai karatun ya fita a zuciyarsu duk wannan alama ce ta adalci ko alama ce ta zalunci kuma wace ƙasa za ta ci gaba haka ba za ka san ba mu da likitoci ba sai ka je asibiti za ka san ba mu da likitoci likita ɗaya yana sauraron marasa lafiya sama da hamsin don haka ya ƙosa ma ya sallame ka kawai me ke damun ka ya ce za sauri ya sallame wannan kai me ke damun kaga babu mai da hankali madadin ya zauna ya saurari mutum ya fahimce shi ya masa tambayoyi ya auna shi ba wannan lokacin babu wai kuma duk wannan daidai ake yi wacce irin ƙasa ce wannan eh kuma abin da zai baka mamaki yadda za ka san wallahi mun shiga uku sai dai Allah ya ceto mu duk wani mutumin da ya kwana a Najeriya ya yi zaton wannan gwamnati mai ci idan suka zo su ne muminan da za su gyara duk wannan matsalar ko ba haka ba da wannan da wannan tunanin suka yaudari jama'a eh Abin da kowa ya musu zato kenan shi yasa da malamai da wane ne aka taru aka yi ta musu wahala ana ganin cewa da sun zo za a yi wannan gyare-gyaren ashe malam su ma makareta ne salo ne kawai iri-iri ba wani bambanci wajen karya da baya zuwa yanzu abin ƙara lalacewa yi ana ganewa ƙara lalacewa yi wani abin in ya faru da mu mukan ba da dalilin wato hujja da wanda ya faru da mu saboda kada wani ya ce kawai shaci faɗi muke yi yaro na goye ba shi da lafiya asibitocin gwamnati akalla na je hudu zuwa biyar gaba ɗaya ba su da gadon da za a kwantar da yaron bare a yi masa magani babu gado a wannan garin abuja mai ta ma ba gado ka je a sokoro can ma ai ba mu da gado ka je eh, wuse zantiri ba mu da gado ka je kaza ma ba mu da gado idan mutum ya duba ya ga ka ga labai ta hankalinka ya tashi sai ce sai dai akwai wata mafita akwai wani asibiti na a wuri kaza ka je wajen kafin a awa ɗaya ka kashe dubu ɗari da ko kuna fahimta wato ciwaciwar da ake lokacin pdp bata canja ba a lokacin apc yadda za ka san cewa in dai siyasa ake ba za mu gushe muna shan wahala muku ba eh in dai siyasa ake saboda mugaye ne eh kyankyasa ɗaya aka yi masu duk abu ɗaya kyankyashe su kyankyasa turawa ce ba imani a zuciya wannan ina gaya maka waƙi ni da ni abin ya faru akwai lokacin da ana ruwan sama ina yawo da yarinya a sume a mota ina yawo da ita garin nan inda zaka ga an samu sauki idan ma motar kace ko idan da mutum mota haya yake shiga ta yaya za a akalla na je asibiti shida a nan garin abuja babu inda aka samu eh, ina za a kwantar da yarinya. daga ƙarshe aka cilla mu national menene hospital ai ina gaya maka ba kwana ɗaya ba an wuce dubu ɗari biyu a lissafi kuɗi na sama hankalinka na tashi jininka na ɗagawa tun da ba kai da shi ana ganewa shi yasa za ga mutane sun koma mabarata suna neman taimako a taimake su wai duk wannan barnar da ake wai ba za a faɗe ta ba to wannan abin da ake faɗi ba haka ba ne ba haka yake faruwa ba kuma da waɗannan suka zo in ka san asibitin da ya canja don girman Allah ka zo mu baka wuri ka zauna a dako kujera kai mana bayani zuwan wannan gwamnatin wato ni kawai so nake ku fahimci da gwamnatin baya da ta yanzu ta gobe ma in dai ba ba tsoron Allah ka samu daɗe ne ana ganewa ba bambanci kar ka yaudari kanka ka zo a kai kai taka jam'iyya ta muminai ce ta bayan Allah Allahu akbar a ƙarya ne ba shi bane ba shi bane sam sai dai idan Allah muka koma bi idan ba wannan ba abin da Allah ya sauwaƙe ba asibiti ba ba makaranta ba makarantar gwamnati yaro zai shiga sakandare in ma ya samu makarantar malam sai an ba dubu ɗari baya abubuwan da za a siya daga takalmi zuwa kaza zuwa kaza hankali tashi waɗanda suke wannan a yau su suna makaranta ana ba su abinci kyauta suna makaranta ana ba su kuɗin kashewa suna makaranta ana ba su uniform suna makaranta ana ba su littafi suna makaranta ana ba su wannan malam idan za a kashe dubu ɗari yaro shiga makaranta mai yaro biyu fa mai yaro uku fa eh idan yaron ya karatu ma ƙasa zai zo taimaka mu duk wannan yajin aikin da ake yi to dai kamar yadda aka yi da ministan ilimin ne ina 'ya'yanka sun ƙetare ba su karatu a nan yanzu mutum na da kunya in 'ya'yansa ba su karatu a nan bai kamata ya karɓi ministan ilimi ba ana ganewa idan bai yadda da abin da yake yi ba eh, ya kamata duk makaranta a ce akwai 'ya'yanka a ciki ana gane waye idan ka kafa makarantar boko ka sa 'ya'yanka tunda akwai 'ya'yanka abin zai ingantu ba yadda za a ce waɗanda 'ya'yansu ke waje wai su za su faɗe da za a ilimi a ƙasar nan kai ka san ba a shirya gyara ba ba da gaske ake ba abin da ake faɗa mana cewa idan waɗannan sun zo gwamnati an daina zuwa asibiti ƙasar waje don Allah an faɗa haka ko ba faɗi ba shi shugaban ya fara zuwa ƙasar wajen to yanzu ba ƙarya yi ba ƙarya ce ya yi don ba haka ya faɗi ba Inda yana tsallakawa ƙasar waje a mai magani ba za a gyara na nan ba idan ko yana zuwa asibitin najeriya a yi masa magani to lalle abin da ake cewa albarkacin kaza dangare ke shan mai. don shi za a gyara mu samu ba don mu ba amma mun samu amma ba a yi sai mutum yazo yana so ya gamsar da kai wai da na da ne mabannata na yanzu ne muminai amma bi isa haulai ina muminan suke ka nuna abin da suke yi in dai ana so a yi don Allah to a yi don Allah mu a gurinmu ba bambanci kuma ba mu jam'iyya kowa amma dai gaskiya guda ɗaya ce kuma ko gobe aka sake tsayawa takara za mu duba wanda ya bayyana mai karancin banna ba wani amfani da zai mana mun sani amma wanda zai ke da karancin cuta wato dan karamin mugu to gare shi saboda mai ittikadi a kafu dararaini wajibun ko ba haka ba wanda muguntar shi muna ganin yar kadanci akan wancan sai mu ce a ah, to ga mai saukin ga dan karamin mugu gara shi da babban mai mugu amma don haka suke eh hatta wannan zulum da kuke gani in sun san haka zai ba za su kawo shi ba dan zai tona musu asiri ba su san abin da ke zuciyarsa ba ne yanzu a ce yana son shugaban kasa malam harɗe shi za su da waya ci primary election za a ce ya faɗi karsa yadda aka yi faɗi to harɗe shi aka duk wanda aka harɗe ko sai ya faɗi eh Allah ya gyara mu so don haka wannan aya dai ta sauka ne ga wanda suke adalci da tawalu cikin jagorori wa ahlul qudrati min sa'irin nasi da sauran waɗanda suke da iko cikin mutane mutum yana da ikon ya taka mutane amma sai ya amfani da damarsa ya taimaka mutane yanzu ba azumi muke tunkara ba a ce ina da kamfanin fulawa ina da kamfanin siga sigan nan yana fitowa buhu dubu biyu misali haka ne ya fito min sai in ce watan azumi na mai da buhu dubu biyu kaga ban faɗi ba ban ci riba ba na yi haka ne don in samu a wurin Allah ana ganewa masu irin wannan su ake magana mutum yana da ƙudura yana da iko a najeriya ne fa kawai za ka tashi ka ga suminti ya ƙara dubu biyu dubu ɗaya da ɗari biyar eh yau ka kwanta bacci gobe ka je sayan siminti a ce ayya an karin dubu ɗaya da ɗari biyar rana ɗaya suga a ce an yi karin kaza a najeriya musamman gero ma yanzu sai ya ƙara tsada tun da ramadana ya zo allah gyara mu. kuma wannan dole ko muna so ko ba mu so akwai laifin hukuma ana ganewa idan mutane mugu ne abin mutane suna da mugunta to tuhdasu linnasi ahkamun bi kadari ma ahdathu min al-fujuri ana fitowa mutane da dokoki gwargwadon yadda suka lalace idan 'yan kasuwa suka lalace sai a musu dokokin da za su ji jiki ana ganewa jama'a yawa ce an zo an zauna da mai suminti ce a ni ba ni na kara kudin suminti ba suminti na nan yadda yake roya ko wani middleman shi ya kara malam ba yadda za a ce ba a rasa yadda za a da middleman din nan ba zai yiwu ba ana iya hukunta shi kuma ba sai da hikima da ilimi za a yi yadda za a yi maganinsa amma kan talaka take karewa duk wata masifa akan talaka take karewa Allah gyara zukatanmu so don haka wa kana sayyiduna aliyu radiyallahu anhu mujabud da'wa daga cikin baiwa da Allah ya ma aliyu in yi addu'a Allah yana karba yurwa anna rajulan haddasa aliyan ana ruwaitowa cewa wani mutum ya yi magana da aliyu bi hadisin ya bashi wani labari faƙala ya ce ma a raka illa kada ka zafta ni kai ina ganin ƙarya kai mani ƙala ya ce la ma'afal ba ƙarya ne ba ƙala aliyun ada'u alaika in kunta ka zabta san ma muguwa addu'a idan ƙarya kai ƙala rajulu udu sai mutumin ya ce a yi ana ganewa a yi addu'an mana fada'a aliyun radiyallahu anhu aliyu ya daga hannu ya addu'a fama bari hatta a miya ba a bar gurin ba sai da mutumin ya makance kaga waliyan gaskiya ba waliyin fosta ba Wali na gaske nan take makance wallahi ka kiyayi bayan Allah ko yanzu wasu mutane suka ce Allah ya tarwatsa ka sai ka tarwatsi ko yau suna nan nan take makance, eh wa abu makin marartu ana wa khali abu umayya ala darin fi mahalli hayyin min murad murad suna ce garin shi wannan mai littafi na wuce da ni da kawuna abu umayya wani gida a unguwar murad kala ce tara hadhihi dar kaga wannan gida Kultuna na nace na gani kala ce fa inna aliya marra alaiha wa huwa yabnuha ya kamata ya ha, ko wa hum yabnunaha haka dai kamata ya zama ko an wuce me wannan gida yana gina gida fasaqatat alaihi qita'atun sai ga wani bulo ya faɗo fashajjatu sai ta jiwa aliyu ciwo fada'a Allah taktamila bina'uha aliyu ya ce Allah ya sa kada a gama ginin gidan nan ana ganewa kada Allah ya sa kar a samu daman gama ginin nan kala ya ce fama wudi'at alaiha labina daga nan ba a sake ɗora bulo ba kullun gidan haka yake ya yi tsaye cik saboda addu'a waliyi eh ginin ya tsaya addu'a wali A: eh. fi man yamurru alaiha la tushbihu dar haka ne ko ko adur yace ina ciki inji mai ruwaya ina cikin wanda yake wuce wannan gidan bai kama da sauran gidaje ba gidan bai yi kama da sauran gidaje ba saboda me kullun yana nan a me kuke cewa uncompleted ko yawwa ko turanci da kuke gidan ya ki gamuwa saboda addu'a waliyi yana na haka wa qala abu bashirin ash-shaybani shahidtu ah, al-jamala ma'a maulaya yace na je yakin jamal tare da mai gidana aliyu kenan ko fama ra'aitu yawman qattu akthara sa'idan nadiran kai ban taba ganin rana wanda aka samu sa'idan taimako ko mataimaka wato na musamman mataimaka na musamman ana ganewa ranar da aka samu mataimaka na musamman wa kadaman nadiratan aka samu jama'a na musamman min yau mai irin wannan rana wato an yi jama'ar da suka halarci yakin sun yawa ya ce lamarar tu bidarin wancan magana ba ita ake baga ga mahallu shahid nan ya ce ban wuce wani gida ba bidaril walidi gidan walidi illa zakartu yawmal jamal face sai na tuna da ran da aka yi yakin nan ran da bulo ya faɗo wa aliyu yawa gidan muguwa addu'a an gane magana wannan shine mahallu shahid yace duk da na wuce gidan walidu ana gini bulo ya faɗo wa aliyu yawa gidan muguwa addu'a to sai na tuna da wannan قال يتي فحدثني الحكم ابن أيينة كو أن علي دعا يوم الجمل علي يا ياكي واتو يا الدعاء رانا فتن جمل فقال يتي اللهم خذ بأيديهم وأقدامهم ودنا أبو كم فتنامو يا الله كريكي هنا ينسو دكفا فونسو sai ga mutum tsaye wuri daya zo a fille markai waliyai waliyan gaske ba sa cewa su waliyai ne waliyan gaske ba su cewa su waliyai ne amma yanzu mutum ya zo ya zauna ana karya ana nuna shi ana cewa waliyi shi ya san karya yake yi mai faɗan ma ya san karya yake ba wani waliyi mutum ne ordinary ba kowa ba ne tukaji wa kana radiyallahu anhu zahidan hatta kala umar ibn abdulaziz anhu ko aliyu ya kasance mai gudun duniya har sai da umar dan abdulaziz ya ce azahadun nasi aliyu ibn abi talib dan gidan umayyawa yake ba da shaida ga wannan ɗaya bangaren, cewa wanda ya fi kowa gudun duniya babu kamar aliyu dan abi talib gudun duniya wa qala majma ibn sulaiman at-tamimi ce kharaja ali ibn abi talib bi sayfihi ila suqi ko wata rana aliyu ya fita da takobinsa kasuwa faƙala ya ce man yashtari minni sayfi hadha wa zai sai wannan takobi nawa falau na indi arba'ata darahim da ina da dirhami hudu ashtariya biha izaran wanda zan sayi dan mayafi ma biyu bi tuhuda ban sai da wannan takobi ba wannan takobin mai tarihi na aliyu na abi dalib ya ce da ina da ana ganewa dirhami hudu kadai sarkin musulmi gaba ɗaya bai da dirhami hudu sarkin musulmi gaba ɗaya ba ya da dirhami hudu ya ɗauko abin nan ɗinsa zai sayar takobinsa wato kamar yadda malamai suke sai da littafi yanzu su yi awo malami sai da littafi ya awo ana ganewa shi ne abin da ya rage masa kawai eh to ya iya sai dai sai da littafi wanda yake da riga mai kyau ya dan wanke ta ya kai wajen dillali a saya ya sai abinci eh to kaji wa dakala aliyun ala aliyun radiyallahu anhu wa ala ko wa dakala rajulun jazakallahu khairan abun na ga murde wa dakala rajulun ala aliyin radiyallahu anhu wani mutum ya shigo wajen aliyu wa ala sayyidina aliyin katifatun wa huwa yartadi'u min albardi babu abin da ke tattare da aliyu face wani dan filo ko ka ce dan mayafi gashi yana kyarmar sanyi ana ganewa sarkin musulmi yana kyarmar sanyi kuma gashi gidan kudi na hannunsa gidan zinari a lokacin sa fa duk mun riga mun gama karya turawa in kana maganan arzikin duniya lokacin yana hannun mu amma gashi yana kyarmar sanyi kyarma saboda sanyi E, faqala rajul sai wannan mutum ya ce ya amiral mu'minin inna Allah qad ja'ala laka wa li ahli baitika nasiban fi hadha mali aiko Allah ya sanya da kai da iyalan gidanka kuna da haƙƙi cikin wannan dukiya ta gwamnati ya kai sarkin musulmi wa anta tar'idu min albard kana karma sanyi ga dukiya a sayo kayan sanyi mana faƙale yace ce inni wallahi la azra'u min malikum shay'an ya ce na rantse da Allah ba zan tauye kwabo daga arzikinku ba ba dai dukiyar gwamnati ba aliyu ya ce ba zan taɓa ko kwabo daga dukiyar gwamnati ba kuma sai da ya rantse wallahi ba zan taba ko kwabo ba a dukiyar gwamnati wa hadhihi hiya allati kharajtu biha min baiti wannan mayafin da ka gani shi ma daga gidana na fito da shi wanda kaga ina maneji to shi ma nawa ne ana ganewa ashe dukiyarka daban ta gwamnati daban inda za san eh, abin nan mutane sun shiga one chance a ce idan mutum yana kan wani mukami duk da kuɗi da ake dumbuza masa a ce rashin lafiyansa a aljihun gwamnati eh tafiye-tafiyensa aljihun gwamnati kaza ai ka san mun shiga uku dole a sha wuya eh dole a sha wuya to kaji da za a tattara wani mutum abin da ya kashe wajen yawace yawace shiga jirgi buga wannan wuri in aka tara kuɗin da irin hidimar da aka yi wallahi ta isa a taimaki wasu jihohin amma an yi ɓannashi wannan fasarkin musulmi ne gaba ɗaya ba komi Allah ya ba shi izini yana iya ɗaukan wani kaso a ciki amma bai ɗauka ba ya ce wannan mayafin ma nawa ne daga gida na fito da shi fa inda ana irin wannan karatun na bayin Allah na gaske to ba zai gushe ba yana gwada maka irin haɗarin da muka shiga eh kuma da shugaba zai bar dukiyar gwamnati bai taɓa ba zai samu rufin asiri duk da haka ba zai gushe ba sai Allah ya rufe asirinsa Allah ba zai wulakanta shi ba yanzu nan nan da shekaru kowa ya rubuta wannan ya aje idan an gama gwamnati za ku ga yaran zulum za su wulakanta ko ba za su wulakanta ba wallahi ba abin da zai same su wallahi jama'a in dai don Allah yake yi to Allah ta'ala sai ya kare 'ya'yansa da jikokinsa ba za su wulakanta ba wallahi jama'a wallahi in dai kai wa mutane adalci in dai ka zama mutumin kirki Allah baya wulakanta 'ya'yanka Allah baya wulakanta zuri'arka wai domin kayi kirki Umar dan Abdulaziz ba da kuma karanta ba ƴaƴa goma sha haka nan zai mutu ya basu ba ko kobo shawara aka ba shi dan dumbuza ya aje musu ya ce a'a ɗayan biyu ko dai su zama mutanen kirki shi ko Allah ya yi alkawarin taimakon na kwarai ko ko su zama mutanen banza to ba zan ban musu abin da zai taimaka musu wurin aikin banza ba da ya koma ga Allah ya basu ba ko kwabo da yake su din na Allah ne ya bar wa Allah su ɗaya daga ciki duk yakin da za a zai ba da doki dubu ɗaya da sirdi dubu da takobi dubu da abincin soja dubu duk abin da ake so zai ba da wannan arziki ya zauna domin wa mamin da fil ardi illa alallahi rizquha to kaji nan muke karantawa da ku sai dai kun manta sai in tuno muku yawa to don haka yana nan yana kirma sanyi wa kana radiyallahu anhu qad rakiba himaran wata rana aliyu ya hau jaki wa dalla rijlaihi ila mawdi'in wahidin ya tura kafafuwansa gefe daya ya hau jakin da kawai sa kafa ɗaya nan kafa ɗaya nan ko sai ta taro kafa kawai yasa yana kallon gefe ɗaya jakin na tafiya ana ganewa ai kamar yadda wasu ke dan zaman mashin su karkace haka ko haka ya hau jakin jakin na tafiya da shi summa ya yana cewa ana a ahantu duniya ni ne aliyu wanda na wulakanta duniya ban ba ta ko daraja ɗaya ba ni ne wanda na wulakanta duniya aliyu dan abi dalib wa maulan li abi husainin ko ra'aitu aliyan kharaja fa'ata rajulan min ashabi alkarabis wata rana na ga aliyu ya fito ya zo wajen mai sai da gwanjo asalin karabis kaya ne masu kaushi ana ganewa yanzu wa yake sai da kaya masu kaushi suna yan gwanjo ko wanda yake sai da kayan da ba masu daraja ba a takaice fa qala lahu yace indi qamisun yace indaka qamisun sambalani kana da abin nan tufafi sambalani sunan nau'in sunan tufafi ne fa akhraja ilaihi qamisan ya fito mai da wata riga falabisahu aliyu ya karbi rigar ya sa ya gwada fa idza huwa ila an safe sakai sai ga rigar ta kai har ƙaurinsa ya riga mai kyau fa nazara an yaminihi wa shimalihi aliyu ya duba ya duba gefen hagu ya ga rigar ta ya ya duba gefen dama ya ga cewa wannan doguwar riga ce ta alfahari tayi fa qala ya ce ma ara illa qadaran hasanan bi kama haza wannan riga ko ta kai kyau yanzu wannan riga nawa take qala ya ce bi arba'ati da rahim ya amiral mu'minina muna saidawa dirhami hudu fahallaha min izarihi nan take aliyu ya tuba rigan suluk fa'aha ilaihi yace ga rigarka sun madalaka ya kama hanya eh, an gane magana ni aliyu ban kai sa rigar dirhami hudu ba ga rigarka ya cire rigar shi ya bashi eh amma yanzu fa eh wannan wani wani wanda yake kusa da su yake gaya min cewa ko wanda za a kawo mai hula dubu ɗari uku uku sai isa a kawo guda hamsin a cikin waɗannan da kake gani hula dubu ɗari uku uku sai a kawo guda hamsin malam dubu ɗari uku uku ya isa ya ba yara a ƙauye jarin noma eh ce eh, a birni an saba cin daɗi za a iya cinye wannan ɗan jarin amma ƙauye da yaro yake noma in ka bashi dubu ɗari uku zai iya sayan taki da kayan aiki in dai noman zai zai noma abin da zai ci har ya sayar amma sai sai huluna dubu ɗari uku uku sai guda hamsin ɗaya daga cikin su sheke gaya man wannan hula dubu ɗari uku wace irin hula ce wannan eh? Eh, ai sai ka rasa abin da za a yi da su a tara su kawai ba kudinsa ba ne shi ne amsan ba kudinsa ba ne ba wanda zai yi noma ya samu kudi ya sai hular dubu ɗari uku uku ban tunanin a haka ne ko kasuwanci hula atata ta yi tsada dubu hamsin eh hula dai in dai hula ce ta saboda Allah bai kamata wuce dubu hamsin ba in ma gayan za a yi ita dubu biyar dubu goma ta ishi mutum ya kwalliya wa matansa kuma zai yi kyau hular dubu biyar kyau za ka yi to amma ina a to sai mutum ya sa ta dubu haɓa mala dubu ɗari uku eh? babu babu tunani ciki babu tunani aliyu dan abi dalib da ya gwada riga ya ce nawa riga ta yi ana gaya mai kuɗi ya ce riga ba shi billahi dan ruka ya abal hasan kai ma dalla da kai ya kai baban hasan wa ba da hayatin hafilatin bil butulati wal mawaqif al bahira to dai malam ce bayan doguwar rayuwa wadda take cike da gwarzantaka da yin abubuwa na haske wal mashahid an nadira. da aikata ayyuka wato na musamman razaqallahu sayyidina ali radiyallahu anhu bi shahada ko a shahadata ala yadi ah, ah, ibnu muljam ko ana nan wata rana sai Allah ya azurta shi da shahada ta hannun ibnul muljam da yalqa akahu nabiyyi sallallahu alaihi wasallama fi jannatin aliya Allah ya karɓi ransa ya yi shahada don ya haɗe da ɗan uwansa annabi Muhammad a aljanna madaukakiya qutufuha daniya wanda abin marmari ko kayan ci kusa suke ba sai ka nemo makata ba kawai kama za ka ka cira ka ci eh banda yanayi da wannan duk ba sai na karanta ba kawai eh, abin nan ce me ake cewa eh, eh, menene suke cewa kamar a ta kuranta mutum yake cewa rahimallahu abal Hassan. Allah ya ji kan baban hasan kana wallahi alamal huda ya kasance wani haske ne na shirya wata ala wata tuta ce ta shirya wa kahfu tuka ya kasance wani kogo ne na tsoron Allah wa mahallul hija wata matattara ce ta hankali wa tsaudil baha'i wani irin gingime man dutse ne na haske wa nuru sura wato wani irin hasken dare ne shi fi zulmati duja wanda, aka samu cikin duhu mai hadari adduja shine duhun duhun hadari hadari ya taso gari yayi duhu to shi annabi wato aliyu dan abi dalib wani haske ne cikin duhu da'iyan ilal mahajjatil uzma ya kasance a rayuwar shi mai kira zuwa ga hanya wato mafi girma hanya madaidaiciya aliman bima fi suhufil ula ya zama masani game da abin da ke cikin littafan farko wa ka'iman haka ne ba Bitta Awele wa zikira ya tsayu akan fassara alqur'ani da tunatarwa muta'alliqan bi asbabil huda ya yi riko da duk wani dalili da zai kashi zuwa ga shari'a domin shari'a sai ka nema wa tarikan liljauri jawri wal adha aliyu dan abi talib ya nisanci zalunci da cutarwa wa ha'idan an turuqatir rada ya kauce wa hanyoyi na kaskanci ko hanyoyin bata wa khairu man amana wa taka aliyu shine mafi alherin wanda ya yi imani ya ji tsoron Allah wa sayyidun ko eh haka ne wa sayyidu man taqammasa wartada shine shugaban duk wanda ya saka tufafi ko ya kwalliya wa afdalu man hajja wa sa'a mafificin wanda ya yi aikin haji yayi sa'ayi Ah, wa asmahu man adala wa sawwa mafi saukin wanda ya adalci ya daidaita al'amura wa akhtabu ahli dunya illa al-anbiya wan al mustafa ba wanda ya kai aliyu iya hudu ba in dai ka cire annabawa da manzon mu annabi muhammad to ba wanda ya kai aliyu iya hudu ba kaga wannan alama ce ta mai littafi ahlus sunna ne inda dan shi'a ne zai ce ya ma fi annabi ba haka suke faɗi ba haka suke faɗi da yake dama bugaggu ne wa sahibul qiblatai ne ma'abocin alƙibloli guda biyu fa hal yuwazihi muwahhidun kum wahidun akwai wani wanda mai ta Allah da ya daidai da Aliyu babu wa zawju khairin nisa shine mijin mafi alherin mace duk yadda ka kai da auren mace ba ta kai diyan manzon Allah ba wa abis sibtaini shine baban jikokin annabi guda biyu eh lam tara aini mislahu wa la tara ila yawmil qiyamati ya kai malam yace ido na bai taba ganin irin shi ba kuma ba zai gani ba har ranar alkiyama da ranar haduwa man la'ana hudu wanda ya zagi alayhi fa Alayhi, la'natullahi wal ibadi ila yawmil qiyama wannan Allah ya tsine mai har ranar tashin alkiyama bayan Allah masu na tsine mishi wa rahimallahu abatu rabin Allah ya ji kan Abu Turab shine sa ko wannan sa ke kana sahaman lillahi sa'iban fi adaihi wani mashi ne na Allah wanda yake samun inda ake so ya samu cikin makiya wa kana fi mahallatil ilmi ashrafaha in ka koma bangaren ilimi to matsayin Aliyu can koli ne wa aqrabaha ila rasulillah yana can kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana ruhbani hadhihi al-umma shine mafi bauta a cikin wannan al'umma lam yakul limalillahi bisuruqa bai kasance mai sata dukiyar Allah ba bai yi wala fi amrillahi bin nau ko bin naumati bai kasance mai yin sakaci ba game da wato al'amari na ubangiji ko umarnin Allah atal qur'ana azaimahu duk wata duk wani kokari nashi ya bada shi ga qur'ani bi ma'ana aliyu yayi kokarin da yake iya yi wajen qur'ani wa amalahu wa ilmuhu da aikin sa da duk wani eh, ilimin sa ya bayar da shi wajen qur'ani fa kana minhu fi riyadin munika game da alqur'ani yana cikin wani dausayi mai haske wa alamun bayyana da ainihin wani matsayi ko wata dama wanda take bayyananna salamun alayka ya aba turabin salamun alayka ya abar raihanatain salamun alayka ya abal hasan salamun alayka ya imam al ilmi salamun alayka ya maula al mu'minina salamun alayka ya rabi al khulafa ila mirath al jannati ni'ma ajrul amilina to kaga duk wannan kirarin ban so sai na karanta shi ba amma tunda an yi sai mu kwana akai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah